الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنال القربات وترفع الدرجات والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن متعهم بالعافية ورزقهم الصحة والسلامة كالتاج على رؤوسهم لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا المرضى الذين يرقدون على فراش المرض يئنون ويتوجعون ويتألمون آلاء الليل وأطراف النهار وهم تحت رحمة الله جل وعلا ثم عناية من حولهم من الأهل والأطباء والممرضين لا يملكون لأنفسهم حيلة ولا يجدون مهربا مما هم فيه إلا بفضل الله ورحمته يا من تعلم أن ما أصابك ليس إلا بقدرة الله تعالى أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى يهون عليك ما أنت فيه من المرض فإن الله لطيف بعباده واعلم أنك متى أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى شعرت بالرضا وهان عليك مرضك لأنك على يقين تام أن, ما أص... أن الله لا يقدر إلا الخير ثم إن من قدر عليك المرض ليس إلا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين الذي هو أرحم بخلقه من الأم بولدها فهو أرحم بك من نفسك يا من ابتليت في صحتك وعافيتك احمد الله تعالى احمد الله تعالى أن ما أصابك من مرض أو ابتلاء لم يكن في دينك فإن المصيبة في الدين هي الخسران المبين وعياذ بالله واحذر من التسخط وإظهار الجزع وعدم الرضا بالقدر فإن ذلك مما لا يليق بالإنسان المسلم ولا يجوز له بحال من الأحوال يقول أحد علماء السلف ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربعين أن لم يجعلها في ديني وأن رزقني الصبر عليها وأن لم يجعلها أكبر منها وأن رزقني الاسترجاع عندها يا من تطمأ في رحمة الله تعالى وفضله لا تنس أن المرض كفارة بإذن الله للذنوب والخطايا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطايا رواه البخاري فاستبشر أخي المريض المسلم خيرا بلطف الله تعالى ورحمته واعلم شفاك الله أن مصيبتك أهون من مصيبة غيرك وأن هناك من هو أشد منك بلاء وأكثر ألما ووجعا يا من أحاطت بك الآلام والأوجاع احتسب ما تشتكيه من مرض عند الله تعالى فلعل ذلك مقدر منه سبحانه لرفع منزلتك في الدار الآخرة متى صبرت واحتسبت فقد فقد فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وجاء في الحديث أيضا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فعليك أخي المريض أن تصبر وأن تحتسب الأجر على ما أصابك وأن ترضى به امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يا من فقد طعم العافية لا تكثر من الشكوى والأنين فقد كان السلف الصالح يكرهون ذلك لما فيه من الضعف وعدم الصبر وعليك بكثرة الذكر تسبيها وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واحرص شفاك الله على لزوم الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه فإن ذلك فرجا لك ومخرجا مما أنت فيه من ألم وهم ووجع وضيق فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا من مسك يا من مسك الله بضر لا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى اصبر على ما قضاه الله تعالى وقدره عليك فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وإياك أن تيأس أو تقنط من رحمة الله فإن ذلك مخالف لهدي الإسلام وتربيته وآدابه واحذر واحذر من تمني الموت متى اشتد عليك المرض لما روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فعليه فلعله يزداد فلعله يزداد خيرا واما مسيئا فلعله يستعتب رواه ابن حبان يا من منعك المرض من الذهاب إلى بيوت الله في الأرض الحذر الحذر الحذر الحذر من ترك الصلاة خلال فترة المرض أو التهاون في أدائها في أوقاتها لأن ذلك ذنب عظيم وأمر جسيم وعليك أخي المريض المسلم أن تكثر من الدعاء الصادق والإلحاح في الطلب فإن الله سبحانه وتعالى يجيب من عبده يحب من عبده أن يسأله ومتى علم سبحانه وتعالى من العبد الصدق والإخلاص أجابه وحقق رجاءه ورفع عنه ما يشتكيه بعزته وقدرته سبحانه ‘yan wana masu sauraro a gurguje kuma a takaice sanin kanmu ne lafiya da allah ya bamu nema ce babba ba ma sanin haka sai lokacin da allah ya jarrabe mu da rashin lafiya ko kuma kaga wani majinyaci yana fama da kansa a lokacin za ka gano ni'imar da allah ya yi maka da haka mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan ni'ima mu yi amfani da ita mu nuna godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wannan ni'ima ta lafiya haka ma rashin lafiya yana iya zama ni'ima a gare ka idan allah ya so ya nufe ka da ni'ima sai ta kasance ni'ima ce a gare ka kenan kamar yadda lafiya ni'ima ce haka nan ma rashin lafiya wani lokaci takan zamto ni'ima da kuma alkhairi a gare ka wanda ya sa mu ta yau tsokaci ne ko kuma nasiha ne ga duk wani mara lafiya namiji ne ko mace karami ne ko babba a kusa yake ko a nesa wasiya ta farko ka sani ya kai dan uwana mara lafiya halin da kake cikin rashin lafiya da sanin allah da amincewarsa da yaddarsa ya rubuta ya kaddara tun fil azal cewa zai jarrabe ka da wannan rashin lafiya ya zaɓi nau'in rashin lafiyar da yake so kuma ya zaɓe ka kuma ya zaɓi lokacin da yake so ya jarrabe ka da haka abin da ake bukata a gurinka ya kai dan uwana shine ka kyautata zato ga mahalicinka subhanahu wa ta'ala ka yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya kaddara ya so ya jarrabe ka da shi kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya yi daidai ne saboda shi allah baya yin abin da ba daidai ba ne idan kai haka sai zamto alkhairi ne a gare ka ka sani cewa wanda ya jarrabe ka da wannan rashin lafiya arhamur rahimin latifun bi ibadihi ahkamul shi shine mafi jin kan masu jinkai mai tausayin bayinsa ne shine wanda yake tausayin bawansa fiye da yadda mahaifiya take tausayin jaririnsa da haka ya san da kai ya san saboda wata hikima ya jarrabe ka da wannan rashin lafiya duk yadda ciwo ya tsananta a gare ka to kana kawowa a cikin zuciyarka cewa wanda ya jarrabe ka da wannan ciwo rahimun bi ibadihi latifun bi ibadihi kuma huwa arhamu bika min nafsik wannan zai rage maka raɗaɗin ciwon da kake fama da shi kuma wannan zai sa wannan rashin lafiya da kake fama da shi ya zamto alkhairi ya zamto ni'ima ce a gare ka duniya da lahira wasiyata ta biyu gare ka ya kai dan uwana mara lafiya shine ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya takaita wannan jarrabawa a lafiyar lafiyarka kawai ba a cikin addininka ba domin babban jarrabawa ita ce jarrabawa ta addini wanda duk wanda Allah ya jarrabe shi a cikin addininsa kuma ya wali to ya yi asara ta ƙarshe kenan ya yi babban asara wacce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga duk wata irin asara duniya da lahira ka kiyaye ya kai ɗan uwana yayin da kake fama da rashin lafiya kar ka furta ko ka aikata wani abu da yake nuna rashin yadda da abin da Allah ya kaddara maka ka sani cewa haka Allah ya kaddara kuma ya hukunta ya tsara ya kasance salafu salih suna kyamar mutum ya furta ko ya aikata wani abu da yake ya saba wa yadda da kaddarar da Allah ya kaddara a gare ka an samu cewa wani malami cikin magabata duk lokacin da allah ya jarrabe shi da musiba yana cewa yana gode wa allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da allah ya jarrabe shi da wata musiba saboda abubuwa guda hudu daga ciki yana gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya takaita wannan jarrabawa da ya sa wannan jarrabawa ba a cikin addininsa ba ne jarrabe sa to sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da jarabawa ta kasance ba a cikin addini ba abu na biyu yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda azirta shi da ya yi da jajircewa da juriya da yin haƙuri da ɗaukan wannan jarrabawa da ya jarrabe shi da ita har zuwa ƙarshen maganarsa wasiya ta ta uku gare ka ya kai dan uwana mara lafiya ka sani cewa shi rashin lafiya da muke gani alama ce ta nuna ƙauna da soyayya na mahalicci zuwa gabawansa. alama ce da ke nuna sa'ada da kuma dacewan bawa duniya da lahira saboda tarin hadisai da suka yi ishara zuwa ga wannan ya tabbata cikin hadisin da imamu bukhari ya waito. mazala Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk bawan da Allah yake san shi da alkhairi yake nufin shi da alkhairi sosai ya yawaita jarraba shi musibar yau daban ta gobe daban ta yau daban ta gobe daban saboda Allah yana son ka da alkhairi haka ne ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah subhanahu wa idan yana son mutane to sai ya jarrabe su daga ciki akwai jarrabawa ta rashin lafiya wanda ya yadda ya gamsu to zai sami yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ko bai karɓi wannan jarrabawa a matsayin kaddara ba to zai haɗu da fashin Allah subhanahu wa ta'ala rashin lafiya da muke gani wata hanya ce ta kankare zunubanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya tsara saboda yana son mu da alkhairi yana jin ganmu yana tausaya mana ya san muna ta tarin zunubai manya da ƙanana to baya so mu yi dakon wa'annan zunubai zuwa lahira shi yasa yake kakkaɓe mana su yake kankare mana su tun daga nan gidan duniya ta hanyar jarraba mu jarrabawa daban-daban daga ciki akwai jarrabawa ta rashin lafiya kenan duk lokacin da kake cikin hali na rashin lafiya kasancewa wasu zunubanka ne Allah yake so ya kankare maka su ya raba ka da su karka tafi da su lahira shi yasa sai ya daura maka wata jarrabawa a matsayin ukuba na wayancan zunuban da ka aikata ayi a gama a nan gidan duniya karka tafi da su lahira wanda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan akwai ruwawi da dama wanda har bayan ma kankare zunubanka da za a yi idan har ka yi haƙuri karin gumu wannan kaddarar kamar da al'amarinka ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai tsaya akan kankare zunubai kadai ba za a baka lada za a kuma ɗaukaka darajarka kamar yadda ruwayoyi da dama suka nuna haka kenan lokacin da kake cikin fama na jarrabawa sawa'un jarrabawa ce ta rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan za ka tashi da riba guda uku na farko za a kankare zunubanka kuma gwargwadon yadda wannan rashin lafiya ya tsananta gwargwadon zunubanka da za a kankare yawan karfin rashin lafiyar da tsananinsa yawan zunubanka da za a kankare kamar yadda malamai suka yi bayani hadisi ma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shara ila hada bayan nan za a rubuta maka lada saboda haƙuri da kai da kuma yadda da kaddara da kai kuma za a ɗaukaka ka. kamar yadda ya zo cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya ta ta hudu gare ka ya kai dan uwana mara lafiya shine ka sani cewa ko kuma ka yi kokari ka rage yawan koke da kokawa da yawan mita kasancewa hada laysa min akhlaqil muslim ka yi kokari duk lokacin da ciwo ya tsananta a gare ka maimakon koke da kokawa da yawan mita ka rungumi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa tasbihi ko tahmidi ko tahlili ko takbiri ka nizamci istighfari ya kai dan uwana domin ya tabbata cikin hadisin da imamu abu dawud ya rawaito cewa duk mutumin da yake ya rungumi istighfari allah zai shiga cikin lamurarsa allah zai sama masa mafita daga cikin jarrabawar da yake ciki ya kai dan uwana mara lafiya wasiya ta ta biyar a gare ka ka sani cewa babu wanda ya isa ya yaye maka wannan jarrabawa da kake ciki sai wanda ya daura maka shine mahaliccinka subhanahu wa ta'ala da ka bayan hakuri da kai da kyautata zazo da kai gare shi da yadda da kaddara da kai to ka yawaita addu'a ka yawaita karatun alkur'ani domin shi karatun alkur'ani waraka ne ga duk wata irin cuta hissiya ko ma'adiya kamar da ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan ya kai dan uwana mara lafiya karka cire tsammani ko zato daga samun sauki ko rahmar Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ciwo ya tsananta a gare ka kaka kuskura ka yi burin mutuwa domin akwai hadisai da suka yi hani akan haka wasiyata ta shida kuma ta ƙarshe a gare ka a wannan sati ya kai dan uwana mara lafiya shine alhadar alhadar min tarki sala ina jan kunnanka ina kiranka da babban murya lallai ka yi ƙoƙari duk da halin da kake cikin rashin lafiya kar ka yi wasa da sallah kar ka yi sakaci da yin sallah ko da akan lokacinta ne domin shi mara lafiya mutukar yana cikin hayyacinsa ba a ɗauke masa wata ibada ba za ka yi ka a daidai yanayin da ka samu kanka haka baya daga cikin hikima ko dabara za ka yi yin sallah sai ka fake da rashin lafiya ka yi ta tara salloli wai sai ka ji sauki za ka yi wannan kuskure ne lokacin sallah ya yi ka yi ƙoƙari ka yi sallah a kowane yanayi ne allah ya yassare maka wani cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Hussein ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa dangane da basir da yake damunsa ya zai yi da sallah gashi yana da dalura sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi salli qa'ima ka yi kokari ka yi sallah a tsaye in za ka iya fa in lam idan ba za ka iya ba ka yi sallah ko a zaune ne idan ba za ka iya ba ka yi sallah ko a kishin gida ne kenan wani ya nuna cewa rashin lafiya ba uzuri ne da zai sa ka bar yin sallah ko ka tara salloli cewa sai ka ji sauki mutukar kana cikin hayyacinka ka yi ƙoƙari ka yi sallah akan lokacinta ko da ta hanyar ishara ne Koda ta hanya ne na kaddarawa kana kwance ko baka kallon alƙibla kana kwance a kan ganin asibiti kana sawarawa ga a tsaye yanzu ina karanta fatiha na yi sura sai ka ga shi yanzu na yi shi yanzu na yi sujada ko da a haka ne to lallai in lokacin sallah ya yi ka yi ƙoƙari ka yi sallah a kan lokacinta allah yana cewa rabba rabbaka hatta ya ya'tiyaka kan yaqin muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ya kare mu da lafiya ya ba mu abin da lafiyar za ta ci wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sada su da rahamarsa ya sa aljannar firdausi ita ce makomarsu mu da su ga baki daya اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين من المسلمين وارفع الحزن عن المحزونين من المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا اللهم إنا نسأل اللهم اجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم عاسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم